tsafa adama wa nuhan Allah ya ce ya zaɓi annabi nuhu waye ya ce ya zaɓi annabi nuhu Allah madaukin sarki a ina ya ce ya zaɓe shi a cikin alkur'ani mai girma wa ala ibrahim Allah ya ce ya zaɓi annabi ibrahim ya zaɓe shi Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya zaɓi annabi Ibrahim in aka ce ala Ibrahim da annabi Ibrahim da iyalan gidansa suna ciki kenan annabi Ibrahim zaɓaɓɓen Allah ne in ka ce hujja mu ce ga aya Qur'ani mai girma in kai taurin kai ka